la mise en nom de Fatouma Kal Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau laraba 12 ga watan yulin shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa shugabannin kungiyoyin manoma a najeriya sun buƙaci shugaban ƙasa ya naɗa ɗaya daga cikin mamban su ya zama ministan kula da harkokin noma muna kuma ɗauke da shirin ciwon mace da aisha ma'azu za ta gabatar akwai kuma sharhin jaridun kamaru da muhammad awal garba zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron kolin kungiyar NATO na wannan shekarar na zama wani lokaci na tarihi yayin da kungiyar tsaron ke shirin faɗaɗa kuma a daidai lokacin da take tunkarar batutuwan da suka shafi yakin da ake yi a Ukraine. Wannan lokaci ne na tarihi abinda Biden ya faɗa wa sakatare janar ɗin NATO jens Stoltenberg kenan ya ƙara da cewa. kara kasashen Finland da Sweden a kungiyar na da mahimmanci sannan shugabancin kana da mahimmanci. Kuma mun yarda da kudirin da ka gabatar dangane da makomar Ukraine a kokarin da take yi na samun gurbi a kungiyar NATO. Stoltenberg ya faɗa a jiya talata cewa yana da ƙwarin gwiwa sosai majalisar dokokin turkiya za ta amince da ƙarin wata ƙasa a kungiyar wato Sweden. A halin da ake ciki. shugaban ukraine na ci gaba da kokarin ganin ya shigar da kasarsa cikin hadakar ƙawancen tsaron wani mataki da ake gani da wuya mambobin kungiyar NATO su amince da shi a babban taron da ke gudana a babban birnin kasar lithuania a jiya talata ne kungiyar taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan kasar sweden a afghanistan saboda kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga da ta gudana a kasar sweden a watan da ya gabata ma'aikatar harkokin wajen sweden ita ma ta yi allah wadai da mataken na nuna kin jinin addinin musulunci amma ta bayyana cewa kundin tsarin mulkin sweden ya kara 'yancin taro bayyana ra'ayi da gudanar da zanga-zanga wannan martanin na zuwa ne bayan da kungiyar haɗin kan ƙasashen da galibi al'umma su musulmai ne ta jaddada cewa akwai buƙatar a ƙara ɗaukar matakan hana wulaƙantar da alkur'ani mai tsarki a nan gaba. A ranar 28 ga watan Yuni, wani ɗan ƙasar Iraki da ke zama Stockholm babban birnin ƙasar Sweden ya yaga tare da ƙona alkur'ani mai girma a wajen wani babban masallaci a yayin da al'umma musulmai ke gudanar da bukukuwan babbar sallah. Lamarin dai ya haifar da suka sosai da Allah wadai daga ƙasashen musulmai. A wani lamari na daban, wata hukumar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa. ta faɗi cewa hukumomin taliban na ƙasar afghanistan sun kwashe iyalai 280 da suka rasa matsugunansu ko kuma kimanin mutane 1,700 daga wani sansanin wucin gadi da ke birnin kabul sannan suka rusa shi wani mataki da ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta norway da ake kira nrc a takaice ita ce ta ba da rahoton kwashe mutanen tana mai cewa iyalan da abin ya shafa sun shaidawa ma'aikatanta cewa akan dole saka ban matsugunan a cikin yanayin rudani sun kuma ba da rahoton mutuwar yara biyu ɗaya ɗan shekara hudu ɗayan kuma ɗan shekara sha biyar a lokacin da aka kwashe su daga yankin polishina da ke wajen babban birnin afghanistan sanarwar ta hukumar nrc ta bayyana cewa iyalan sun zauna akan titi suna jira kuma an hana hukumomin jin kai zuwa wurin nan take dai hukumar bata san abin da ya yi sanadin mutuwar yaran ba kakakin karamar hukumar kabul niyamatullah barak sai ya musanta cewa wasu sun mutu a lokacin aikin kwashe mutanen ko kuma an ruguza gidaje yana mai cewa mutanen na zama a wurin ne ba bisa ka'ida ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yayin da Najeriya ke ci gaba da jiran naɗa ministoci domin tafiyar da manufofin tattalin arzikin gwamnati. Shugabannin kungiyoyin manoma ta ƙasa sun yi kira ga neman nada ɗaya daga cikin mambobinsu ya jagoranci harkar noma a matsayin minista mai kula da harkokin noma. Amma manazarta na cewa duka gautan ja ce. wakiliyar murya amurka madina dauda na dauki da karin bayani a wannan rahoto. a yayin wani gagarumin taro da suka yi a abuja babban birnin tarayyar najeriya shugabannin kungiyar kayayyaki da ake nomewa wato nacp ko nigeria agricultural commodities project a turanci a ƙarƙashin jagorancin madam florence edward sun nuna damuwarsu kan yadda harkar noma ke shan wahala wajen samun tallafi daga ɓangaren gwamnati kamar yadda florence ta bayyana wa muryar amurka mu suna shan wuya da yawa game da yadda gwamnati bai lura da su an an fito da kudi sai wasu da bairo sai su janye kudin kudin ba zai je har kauyuka inda ya kamata ya je ba shine shugabanni kungiyoyi muka hada kanmu muka ce bari mu zo wannan sabo gwamnatin nan ka abun da ya faru da mu game da gwamnati da ya shige ya faru da mu kuma don yunwa zai kashe mutane in ba mu magana ba. Shi kuwa shugaban manoma masara ta ƙasa Bello Abubakar Annur ya nuna cewa hanya ɗaya da za a iya farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ita ce ta inganta harkar noma. Babban matsalolin da ke faruwa duk sanda gwamnati za ta ce za ta tallafa wa aikin gona to za ga cewa abin nan ba zai zo akan lokaci ba. Sai lokaci ya ƙure wani abun ma lokacin shi ya riga ya gama wucewa sannan a ce lokacin za a ba da wani tallafi ko kuma wani abu wanda ya shahi ko da bashi ko ma dai menene to irin waɗannan matsaloli shine muke son gwamnati ta fahimta an jawo mu a cikin kamfen din shi kuma mun ba da gudunmawa saboda muna da kyawun zato a gare shi cewa zai duba matsalolin manoma to shi yasa yanzu muka ga ya dace mu faɗakar da shi mu tunasar da shi game da irin waɗannan matsaloli domin ya duba ya yi abin da ya dace a kai ko muna kyautata cewa insha Allahu zai yi abun da ya dace domin shi mutum ne mai aji alkawari. A nashi jawaban shugaban kungiyar masu fatauci kiwo da sarrafa naman saniya ta ƙasa Ilyasu Bulama ya tsokaci cewa. Yadda take ba mutane kuɗi su yi noma yadda take ba su su je su yi kamfanoni haka ya kamata ta cire kuɗi ta ba su su kewaye wurare da za su shuka ciyawa don su kiyaye dabobinsu a wannan wurin ba tare da sun yi yawo sun je wata ƙasa ko wata jiha sun yi barna barna ko sun yi wani abu ba rashin yin wannan shi ya kawo tashin hankalin da ake ciki a yau kuma ba za a samu sauƙin irin wannan abubuwan ba sai har gwamnati ta fahimci cewa yadda noma ya zama wajibi kiwo ya zama wajibi saniya tana da mahimmanci kuma babu yadda za a yi a kita gaba daya amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar yana ganin ba a nan gizo ke saƙa ba wannan kira da suka yi sun yi latti amma dai motsi ya fi laɗewa kira da suke ga wannan gwamnatin tun da ta wajibi ne ya kamata gwamnatin na ta saurare su idan ta tashi ba da ministan nan tabbas a nemo wanda ya san abin da ake kira noma da shauransu ba wai wanda kawai za a ɗauko shi don yana dan boko ko ko dan shi dan jami'a ne ko ko dan lailan wani ne a kawo shi bai san ma me ake kira harkar noma ba to ta ina zai fara saboda haka wannan kira da suka yi sun kyauta sun yi daidai kuma ya kamata gwamnati ta saurare su ta yi musu yadda suke so domin a samu zaman lafiya da kuma ci gaba a ƙasa. Ƙungiyoyin sun ce za su yi haɗin gwiwa a matsayin gudumawarsu tare da fitar da sabbin dabarun noma da fasahohin zamani domin kawo sauyi a fannin kayayyakin amfanin gona a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya. A jiya talata ne aka yanke wa wani ɗan ƙasar Romania wanda ke cikin wata ƙungiyar masu safarar mutane ta ƙasa da ƙasa hukuncin ɗaurin sama da shekaru sha biyu a gidan yari. Saboda mutuwar baƙin haure 39 daga Vietnam sakamakon ƙarancin iska a cikin wata motar tirela a kan hanyarsu ta zuwa Ingila a shekarar 2019. Marius Mihai Dragici shi ne na hannun daman madugun ƙungiyar. kuma ya taka rawa a aikin da ke janyo riba mai yawa daga hannun mutanen da ke son zuwa birtaniya ko ta halin kaka abinda mai shari'a neil granham ya faɗa kenan a kotun manyan laifuffuka ta ingila da ake kira old bailey waɗanda abin ya shafa da suka biya kusan fan dubu goma sha uku kwatankwacin dala dubu goma sha shida da ɗari bakwai da saba'in don a ba su kulawa ta musamman sun mutu ne bayan da suka yi kokarin huda kwantenar da suke a cikin motar da wani karfe a lokacin da yanayin cikin wurin ya zarta 38.5 a ma'aunin celsius an ga gwagwarmayar da suka yi a lokacin da suke fuskantar karancin iska a cikin sakonnin da suka yi kokarin turawa 'yan uwansu da kuma muryoyin da suka nada da suka nuna sun fahimci cewa ba za su fita daga motar ba da rai a cewar ganham babu wata mafita kuma babu wanda ya ji kukansu abinda masu gabatar da kara suka faɗa kenan. Wani jirgin saman fasinja da ke jigila a cikin ƙasar Somaliya ya yi hatsari a filin jirgin saman birnin Mogadishu a jiya talata. Dukan fasinjoji talatin da ma'aikatan jirgin hudu sun tsira a cewar hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Somaliya da ake kira SCAA a takaice. jirgin sama mai lamba e120 na kamfanin jiragen Hala airlines da ke kasar ya taso ne daga birnin garowe da ke yankin puntland na somalia zuwa filin jirgin saman kasa da kasa na adan adai da ke mogadishu lamarin ya faru ne da karfe 12:23 na rana agogon yankin babu wanda ya mutu a hatsarin face waɗanda suka samu ƙananan raunuka a cewar hukumar ta scaa a cikin wata sanarwa bayan haka hukumar ta sake jaddada cewa za a fitar da rahoton farko da zarar an kammala bincike wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda jirgin ya kauce daga kan titin jirgin jim kaɗan bayan saukarsa. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. yanzu kuma ga aisha da shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. bayan samun labarin matar da mijinta ya harbe ta a hannu da bindiga a dalilin ya dawo gida ba tare da ta kammala girki ba a jihar edo shirin ciwon ya mace ya karkata ga abubuwan da ke haifar da irin wannan matsala ta cin zarafi a zamantakewar aure matakan da suka dace al'umma da dangi su ɗauka da kuma tanadin shari'a don magance irin waɗannan matsaloli Domin tattauna wannan maudu'i a makon da ya gabata mun karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar cibiyar National Center for Juvenile Delinquency Awareness. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da barista Amina Umar take cewa. abin da ya rage mana shine jihohi su zo su ɗauki wannan doka su abin da muke cewa domestication ɗinta wato misali su ɗauko ta daga federal law wato doka da take ta tarayyar najeriya su zo su mayar da ita doka 'yar ƙasa su mayar da ita ta zama dokar jihohinsu ta inda za ta dace da addininsu da al'adarsu to kin ga anan mun shigo da wani abu da muke son mutane su kalla shine addini da al'ada idan muka duba mafi mafi girman addinan da muke da su a tarayyar najeriya su ne addinin kiristanci da addinin musulunci ko shakka babu duk da ni ba malama ba ce kuma ni ba masaniyar addinin Kirista ba ce amma daga ɗan ƙaramin sanin da nake da shi na tabbatar da cewa duka addinan nan sun hana cin zarafi sun hana musgunawa sun hana kataki haƙƙin abokin zaman ka wannan ko shakka babu duka addinan nan sun yi shi yasa ita ma dokan nan ta bablo kusan mafi yawan jihohi a najeriya fiye da jihohi goma sha takwas sun ɗauko ta sun ɗabbaƙa ta a ƙasashensu ko in ce a jihohinsu ta zama 'yar ƙasa. to a yau za mu tashi da bayanan hajiya halima bayan da na yi mata tambaya a game da irin rawar da al'umma za ta iya takawa wajen shawo kan matsalar cin zarafi tsakanin ma'aurata a gaskiya muna da babban aiki don bayan da za a ce mu masu ngos da ku media mu yi kokari mu fafutuka wajen a tabbatar da dokan hana cin zarafin mata musamman ma a gidan miji zarafin mata ana ci ta ko ta ina mu ya mu mata ma muna cin zarafin yan uwanmu amma maganar da ake yanzu tunda maganar gidan miji ne mu mata da muke gidaje muke da aminai mu ya kamata mu sa ido don saboda mu idan muka gama aiki ngo da sauran al'umma da suke da san cewa a ga an kawo wani abu wanda yake da amfani a al'umma in mu al'umma ba mu ba da namu guduma ba abin da ya zama da wahala aini-aini musamman ma kamar makwabtaka makwabtaka ana yin shi dama a haɗa kai ne a san me ke faruwa saboda ai maganin abin da ke damun al'umma musamman a wannan anguwa saboda wani lokaci ana samun wani abu yara suna da social line manya ma suna da nasu inda suke line. din wato kina nufin yadda mutum yake koyan mu'amala da mutane ko wata ɗabi'a. Da wani lokaci idan namiji lokaci maza ma har alfahari suke da yin da matansu suke ba su wahala a gidansu sai ki wani namijin ma ya dauka sai a samu kuma abin ya ci gaba amma in har al'umma muka bada namu gudumawa abu na faruwa ana ganin canji tsakanin kawaye kuma makwabta da makwabta musamman mata mu tsakaninmu in har mace kana mu'amala da ita kawarka ce aminiyanka ne dole ba za ka rasa yan uwanta da ka sani ba kana ga wani abu ya faru gudumawa da zamu shi ne mu nemi yan uwan mu fara sanar musu dan so da yawa abin da suke maza suke yi da su hana matan ne mu'amala da aminanta da suka ga suna shiri to mata mana ganin wani abu ya faru ya kamata mu taimaki rayuwar wannan bairo Allah domin mu kubutar da ita a cikin wani tasko na zillimi da sauran wasu abubuwa domin a ɗauki matakin ya fi abadi sai wani matsalan ya faru tukunna sannan a ce za a dauki mataki. barista na dawo gare ki kina cikin bayani game da vablo me wannan doka ta kunsa da zai taimaka wajen yakar wannan matsala ta cin zarafi waɗannan dokoki da aka ɗabbaka su suka zama 'yan ƙasa sun ƙara zuwa ne domin su tabbatar da cewa duk wani zarafi da aka ci na ma'aurata ko mace ta ci namiji ko miji ya ci na mata waɗannan dokokin an tanadi horo da hukunci da diya da za su warkar da matsalolin da muke faruwa da su kuma kotuna a shirye suke idan irin waɗannan shari'u ko rigingimu suka je gabansu su amfani da irin wannan dokokin ko dai constitution ga jihar da bata riga ta ɗabbaka shi wannan bablo ɗin ba ko shi kanshi bablo ɗin a jihar da aka ɗabbaka shi ko kuma dokokin tafi da laifuffuka da muke da su ma'ana irin su penal court da criminal court su ma duk sun tanadi irin waɗannan abubuwan kamar misali penal code wanda muke amfani da shi a arewacin najeriya ya tanadar da cewa ba halatta ba kuma bai cancanta wani ya zo ko ta wace irin fuska ya ci zarafinka ko ya ji maka ciwo ko ya haifar maka da damuwa ko ya haifar maka da cin mutunci duka dokoki sun tanade su kuma kotuna suna ɗabbaka su suna tafiya da su. To Hajiya Halima ko za ki mana ƙarin haske game da yadda namiji yake mallake mace kuma ci zarafinta? Matsalan da ake samu idan har ya kai matsayin namiji ya raba mata da 'yan uwanta ya mallake ta ya kuma mai da ita baiwa so da yawa da ki samu matan nan saboda mallakar nan da mijinta ya mata ba ma 'yan uwanta kaɗai ba har ma al'umma da makwabta to su da yawa irin wannan abin da ake samu da ake samu 'yan uwan matan nan ba sa yawan kusantan matan nan ita ma ba ta yawan zuwa wajen su. saboda idan wannan abin na faruwa sai kiga abin ya wuce da yadda ake zato so da yawa ma da ake samu mazan da suka so irin wannan rayuwar su dama watakila halinsu daban ne ba wani lokaci ba wai kawai wani abu ne kan faru a hakan ya faru ba mu mata na san muna da wani halin mu dama kuma dan adam duka ajizi ne ta da yake bai cika goma ba so da yawa akan samu cewa wata matan ita ce taka dan ja matsala makanta matsalan babba shine ta aibanta yan uwanta a wajen mijinta to so da yawa namiji wasu mazan sai kiga sun yi amfani da wannan din sun kara bara nisan ta mace da yan uwanta in an yi wannan kuma shi shine sai kiga sauran wasu abubuwan ya fito ba da wani abu saboda me yasa yan uwanta nan da ya kamata ko da yaushe suna tare da ita ko kuma suna wani ma'amala a san halin da take ciki ta riga da ta ɓata tsakanin yan uwanta da mai gidanta akan samu wannan matsala sannan kuma abu na gaba yan uwa ya kamata su fahimci wani abu yanzu kamar ni a gidan mu na tashi na ga ɗabi'an da iyayen mu suke yi idan mace aka yi aurenta su da kansu bayan watanni iyaye da kansu za su je su ga yarinya na a gidan mijinta idan har akwai matsala daga wannan lokacin ma za su fara karanta sai su fara mata addu'a in suka fahimci wannan idan mace tana zaune a gidan mijinta hankalinta a kwance kamar yadda take zaune a gidansu ne ko akwai wani matsala a wannan zuwan da aka yi na farkon nan wallahi za a fahimta kuma alhamdulillahi har yanzu mu ma hakan nan muke yi idan aka yi yi auren 'ya'yanmu because idan mata ɓoye mu mun riga da mun sani amma ko mun sani ba za mu gwada mata ba ba da wani abu ba saboda kar ma a nuna mata an sani din ta ji daɗin an sani din ta fara wasu ɗabi'u marasa kyau. Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace ta wannan makon. amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za a ji matakan da za a iya ɗauka wajen tabbatar da an samo wa waɗanda aka ci zarafinsu a zamantakewar aure hakkinsu yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu barista amina umar da hajiya halima baba ahmad sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya ci ma'azu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru. zan fara shan gari namu na wannan makon ne da jaridar afrin media allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph a asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yadar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yaba wa dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru wajen daji cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'addan na boko haram wanda suka samo asali ne daga ƙasar tarayyar najeriya jaridar da ce kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan dan shugaban kasar jamhuriyar kamaru wanda ake kira frank biya sun ce su a ta bangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamaru duwara musa prince tone tone a yayin da ake binciken sa kan almudahana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekohosante an da ita kuma ta yi bayani ne cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuka gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye don cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin da idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru arba'in a kan karagan garin mulkin kasar jamhuriyar kamaru the guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni ba ta kare ba a bangaren yan awanan kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai har su kan al'ummar da basu je basu gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke dauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwanninsu waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron kolin NATO na wannan shekarar na zaman wani lokaci na tarihi yayin da ƙungiyar tsaron ke shirin faɗaɗa kuma a daidai lokacin da take tunkarar batutuwan da suka shafi yakin da ake yi a Ukraine. wannan lokaci ne na tarihi abinda biden ya faɗawa a sakatare janar ɗan nato Jens stoltenberg kenan ya kara da cewa kara kasashen finland da sweden a kungiyar na da muhimmanci sannan shugabancin kana da muhimmanci kuma mun yarda da kudirin da ka gabatar dangane da makomar ukraine a kokarin da take yi na samun gurbi a kungiyar neto a jiya talata ne kungiyar taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan kasar sweden a afghanistan saboda kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga da aka yi a kasar sweden a watan da ya gabata ma'aikatar harkokin wajen sweden ita ma ta yi allah wadai da mataken na nuna kin jinin addinin musulunci amma ta bayyana cewa kundin tsarin mulkin sweden ya kara 'yancin taro bayyana ra'ayi da gudanar da zanga-zanga a wani lamari na daban wata hukuma ta ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta faɗi cewa hukumomin taliban na ƙasar afghanistan sun kwashe iyalai 280 da suka rasa matsugunansu ko kuma kimanin mutane 1,700 daga wani sansanin wucin gari da ke birnin kabul sannan suka rusa shi wani mataki da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma mu na wannan hantsin baba ya ko makirri ne nake muku fatan alkhairi wassalamu